Masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Za ku saurari fassarar karatun Alkur'ani mai tsarki daga bakin Sheikh Dr. Isa Ali Fantami, wanda kamfanin gerawa Oil Mills Nigeria Limited suka ɗauki nauyin kawo muku shi da fatan Allah ya saka wa kamfanin da mafificin alkhairi. Aliyu Safiya na Alhassan ke cewa a yi sauraro lafiya. أعوذ بالله السميع بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na masjidul qur'an don tafsirin qur'an bisa ga horewa da amincewa na allahu subhanahu wata'ala ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kanmu da mika kokon bara zuwa ga mu Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah shi ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aikata daidai yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na 25 a wannan wata na ramadana hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyar insha Allah muna cikin sura ta hudu daga cikin jerin gwanon surorin ƙur'ani daga sama wato suratun nisa jiya da ikon Allah mun tsaya daidai kan aya ta ɗari da hamsin da biyar yau za mu tashi kan aya ta ɗari da hamsin da shida Ah, muna masu kara godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya mana baiwa da samun ruwan sama a daidai wannan lokaci da muke karatu ah, muna masu addu'a da Allahumma sayyiban nafi'an Allah ya sa ruwa ne da yake mai amfani ga rayuwarmu da addinin mu gaba daya ah, za mu tashi da ikon Allah kan aya ta 156 jiya mun yi karatu akan halaye na yahudu da kuma wasu daga cikin annasara inda suka yi ta wahalar da annabawan Allah subhanahu wa ta'ala musamman yahudu yadda suka wahalar da annabi Musa alaihi salam inda suka yi alkawari wa Allah na bayyana gaskiya suka warware Allah ya zarge su da suna kashe annabawa babu dalili ta inda suke ba da uzuri ai zukatansu ne a rufe Allah ya ce ayyukan da suke ne yasa Allah ya kulle zukatansu wanda yake bayyana mana dukkan mutumin da ya kauce wa Allah subhanahu ta'ala Allah yana jarraba shi da lalacewan imani sai ga zuciyar ta rufe ta lalace ga gaskiya a fili baya fahimta muna roƙon Allah ya buɗe mana zukatanmu ya ba mu ikon fahimtar gaskiya da aiki da ita bismillah aramba أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وبكفرهم سبود كافر تنسو وقولهم دمجنسوا على مريم أكم مريم ما مر عيسى عليه السلام buhutanan na kazafi azima wanda yake mai girma a nan allah subhanahu wataala ci gaba da bayyana mana laifin yahudu ne sun yi alkawari sun warware sun kashe annabawan allah subhanahu wataala da makamantansu jerin gwanan laifin sai ya ce wa bi kufurihim da kuma kafircinsu abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ke cewa kafircin su anan wurin na yahudu ya shafi kafirce annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma kafirce wa qur'ani da suka yi don haka ba su yadda da annabi isa ba ba su yadda da annabi muhammad ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba su amince da qur'ani ba don haka allah ya ce wa bi kufrihim saboda wannan kafirci wa qawlihim ala maryam da magana su akan maryam mamar isa alayhi salam sun yi batanci zuwa ga maryam lokacin da ta zo ta haifi isa alayhi salam na tafiya da shi ana tambayanta a maryam ina kika samu wannan ma kana abuki a sau'in wa ma kanat ummuki bagiya fa asharat ilai qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntum zuwa karshe su yahudu abinda suka yi imani da shi shine wannan haihuwan isa da aka yi yana da uwa bai da baba kuma mahaifiyarsa ba ta yi fasikanci ba haka allah su wata ala? ya kaddara aka haife shi ba tare da mahaifi ko babu sabon allah a ciki babu zata kowane bangare yahudu ba su amince da wannan ba imaninsu shine cewa wani mutum ne mai suna yusufun najjar shine yi fasikanci da maryam aka haifi isa alaihi salam na'udhu billahi min zalika wannan yasa sai Allah ya ce to daga cikin laifinsu wa qaulihim da maganar su ala maryama ga maryam buhutanar wannan kazafi na jingina mata zina da yusufun najjar azima kuma kazafin da yake mai girma don babu kazafin da ya kai mutum ya kalli annabi daga cikin annabawan Allah ulul azmi minar rusul mutum ya ce an haife shi bayi da baba wannan batanci ya kai iyaka mafhum tayyib ci gaba da laifinsu sai Allah ya ce وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا daga cikin laifin alyahudu Allah ya ce wa qaulihim sannan da maganar su inna lalle mu qatalna almasiha isa ibn maryama suka ce mun kashe almasihi isa dan maryam rasulullah manzon Allah Allah ya ce wa ma qataluhu basu kashe shi ba wa ma salabuhu basu tsire shi ko sun gicciye shi ba walakin sai dai shubbi lahum an kwatanta musu wani mutum mai kama da shi ne wa inna ladina nakhtalafu fihi lalle ne wanda suka yi sabani cikin Isa alaihi salam da kuma cikin kashe shi lafi shakkin minhu ba su gushewa suna cikin wannan kokonto din ma bihi ilmin min ilmin Allah yace ba su da ilimi na hakika illa tiba azan sai dai kokarin bibiyan zato kawai wa ma kataluhu yaqina ba su kashe Isa alaihi salam kisa ne yaqini ba wa ƙaunikin daga cikin zargin da Allah subhanahu wataala yake yi wa yahudu yace suka ce anna inna lalle mu katalna mun kashe almasih isa bin maryam mun kashe almasih isa dan maryam rasulallah manzon Allah kalmar rasulallah anan badin ne don haka yana gurbin matsayin kenan katal na isa bin maryam sai zama rasulallah wato badin ne na wannan shi sa sai ya zo da nasaba saboda asali yana badali na mafulin bihi ne shine na isa buna maryam mafhum tayyib daga cikin maganar da Allah yake zargin yahudu da shi shine sun ce mun kashe isa dan maryam rasulullah manzon Allah sai Allah ya ce wa ma ba su kashe shi ba su da suke zargin sun kashe isa ba a kashe shi ba wannan yasa hatta jahilci na annasara yasa suka amince da wannan magana cewa an kashe isa amma magana mafi inganci Allah subhanahu wata'ala bai kashe shi ba bai dauki ransa ba lokacin da suka yi mitin yahudawa suna sha'awan kashe isa isa alayhi salam kuma iya tare da sahabbansa da almajiransa su sune hawariyun فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن amanna billahi wa بالله bi anna muslimun Iya tare da su sai Allah ya masa wahayi da wata hikima sun daura zuwa gidan da yake su halaka shi sai Allah ya masa wahayi sai Isa alaihi salam ya tara hawariyon sai ya ce musu wane ne a cikin ku zai amince Allah subhanahu wataala ya ba sanya masa fiska irin tawa ya sadaukar da ransa a kashe shi a matsayin ni ne ni Allah zai dauke ni daga gare ku amma fiska ta sai da koma irin tasa bi ma'ana fiskarsa da koma irin tawa wanda ya wannan sacrifice in ya sadaukar da kansa annabi zai taimako masa aljanna a wurin Allah a lokacin faƙala shabun sai wani matashi ya miƙe daga cin hawariyun sai ya ce ana ni ne sai annabi isa ya ce ijilis zauna ya sake maimaita magana sai wannan matashi ya ƙara miƙe ya ce ana ni na amince annabi isa ya ce zauna ya sake miƙe ya ce ana annabi isa ya ce zauna a karo na uku a wata riwaya na hudu sai isa alaihi salam ya amince malamai suka ta ƙara wa ta ilimi me yasa ya ce wa matashin daman asali zauna suka ce saboda asali addini iya bukatar rayuwar matasa duk society da aka waye gari babu matasa an kashe su a cikin wannan society da society ya zama abin tausayi babu wata al'umma da za a waye gari ba ta da matasa ba ta karye ba don matasa su ne kashin bayan kowace al'umma sai isa alaihi salam na ga cewa za a yi mu sadaukar da ran matashi maimakon su ya dace mu bari su gina addini kuma sai mu sadaukar da ransu kira za ga mafiya yawa wanda suka addini hidima sanda Allah ya ba su tsawon kwana ya dauki rayuwarsu jagora gaba annabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekarar 63 abubakar siddiq dattijon arziki radiyallahu anhu ba matashi ya bar duniya ba haka umar bin al-khattab dukkanin sun ba shekara 60 baya haka usman bin affan shi san da ya ba shekara 80 baya me dalili suka ce saboda al'umma a cikin ta ba a so a rika asaran matasa dukkan society da yake asaran matasa to wannan society akwai tsammanin zai iya lalacewa suka ce shi yasa isa alayhi salam ya fara kin amincewa da kada ya rasa matashi gara a samu wani dattijo da ya riga daman ya gama cin daddawa sa saba'in ko tamanin idan ya bada kansa wannan za a tatar da mu mu dattawa sai su yi hakuri, <laughs> sai su yi hakuri amma matasa a cikin kowane society kuma wannan dabi'a ce ta dattawa duk wani dattijo sha'awansa shine ya tafiya bar bayansa ba wani mutumin da yake so ya zama shi ya binne ƴaƴansa gaba a rayuwa tukunne ko ba zuwa ga Allah yana daga cikin burin iyaye shine su iyayensu su binne su shine ina fatan ku mika mu ba haka suke faɗa ba to shi yasa Isa alayhi salam daga farko sai kauce wannan matashi din daga baya da zama babu wani wanda ya sadaukar da kai sai Isa alayhi salam ya amince sai aka sa wa matashin irin fiskar Isa amma gangan jikin ba na Isa alayhi salam bane iya fiskar ce to shine a lokacin da suka kashe matashin suka gicciye shi sai Allah ya ce wa ma qataluhu ba su kashe shi ba wa ma salabuhu ba su tsire shi ko sun gicciye shi ba walakin shibbiha lahum kawai shibbiha wani ne aka kwatanta mai kama da shi ai kama da wani bai gudamawa ne sai aka kwatanta wani sai zama kamar shi sai su suka dauka isa alayhi salam ne sai Allah ya ce wa innal ladina ikhtalafu fihi wadanda suka yi sabani a cikin sa saboda lokacin da suka ce sun kashe shi sun yi manyan sabani kamar guda biyu a kuma matakai guda biyu sabanin farko bayan an kace suka duba suka ce wannan fiskar ta isa ne amma gangan jikin ba shi ba ne duk yadda aka yi misali aka ɗauki fiskar aramma aka sa mini aka ɗauki ta aka sa wata aramma za ka iya gane cewa fiskar ta mutum ne amma idan ni nake tafiya ka san ba aramma ba ne idan shi yake ka san ba ni ba ne saboda dan ka sa fiska ta yi kama hannunmu ba iri ɗaya bane, girman kafar mu ba iri ɗaya bane, girman jikin mu ba iri ɗaya bane, tsawon wuyan mu ba iri ɗaya bane, tsawon mu gaba ɗaya ba iri ɗaya bane, kowane ɓangare kowa da irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi so da ka fiska sai suka ga ai tasa ne amma gangan jikin ba nasa ba ne sai aka fara musu waɗannan su ce a tun da fiska shine kawai mu ce shine mu kashe wannan kuma suka ce a kar mu yaudar kanmu dan fiskar tasa ne ai jikin ba nasa ba ne shine Allah ya ce wa innal ladina ikhtalafu fihi lafi shakkin min na biyu a cikin sai kuma suka sake shiga rikici shine shin wanda aka kashe din nan isan nan kaddara shi din ne to wai shin kan shi annabin Allah ne ko dan Allah ne ko shi ma Allah ne to anan ma sai suka rabu gida biyu zuwa gida uku rabi suka ce a'a kawai mu mu bashi akan annabin Allah ne tunda mun kashe wasu kuma suka ce a'a saboda su a wurin su kashe annabin Allah ba laifi bane sai Allah ya ce wa qatlihimul anbiya'a suna kashe annaba bi gairi haƙƙin wasu ka ce a'a mu mu ce kawai shi ba Allah bane to muka ce ba Allah bane me za mu ce sai kuma aka ƙara rikici biyu wasu ka ce mu ce dan Allah ne suka ce a'a mu kawai mu koma mu ce Allah ne sai aka yi ta kai kawo a ciki so da haka babu ittifaki tsakanin su su da suka yi abin cewa Isa suka kashe don haka su kansu ba su ittifakin cewa an kashe Isa alaihi salam ba na biyu idan ma an yi kashe wani mutum ba su amince inda ma isan ne cewa shi annabi ne ko dan Allah ne ko kuma shi ma Allah ne al ba su dace akan wannan ba sai sa Allah ya ce wa innal ladina ikhtalafu fihi waɗanda suka yi sabani cikin al'amarin Isa alaihi salam fi shakkin minhu suna cikin wani irin shakku da kokonto akan wannan al'amari din fil amri kenan ko suna cikin kokonto a cikin wannan min hadha al-amr na wannan al'amari da haka dukkanin su da suka zartar da wannan abun sun amince fiskar isa ne amma babu sabani kowa ce ba gangan jiki bane kaddar yanzu ka zo neman mutum sai kaga fiska ta a jikin aran ba da ya tafiya sai ka gane ba tafiya ta bace kuma tsawon ba nawa bane kuma girman jikin ba nawa bane yanzu zaka ce ni ne ko zaka ce ba ni bane duk kamannin fiska idan ka ga gangan jiki bai dace ba ya dace ka ce ba mutum bane to wadanda suka yi magana da ilimi suka ce fiskar ta sanar amma tun da gangan jiki ba nasa bane ba zai yi filin bane kawai kama ne wasu kuma suka ce a'a kawai mu mu ce shi din ne hatta nan kuma sai suka sake samun rudani abdullahi ibn abbas allah ya kara masa ya dace sun fara tura mutum ɗaya cikin gidan da ya shiga gidan kuma da suka zo suka yi kisan kai sai suka neme suka rasa sai wasu ka ce to karfa dan uwanmu ne kuma ko ba irin fiskar isa muka kashe dan ba mu same shi ba mun ce mutum ɗaya yayi gaba ya je kuma bai fito ba kuma yanzu babu shi a cikin gidan kuma har yanzu ba a samu labarin ya dawo ba wannan sai kara musu rudani kan rudani ke sa wasu daga malaman kurani suka ce hatta matashin da ya tsaya matsayin isa ba a kashe shi ba sai suka kashe dan uwansu da aka sanya fiskarsa irin ta isa alaihi salam wanda shi suka tura ya musu iso da ya je sai makale sai fiskar ta koma irin ta wannan mafu tayyib don haka Allah ya ce wa innal ladina ikhtalafu fihi la fi shakkin min ma lahum bihi min ilmin ba su da ilimi na hakika akan Isa ne ko ba shi ba babu ilimi kwata kwata kawai su sun yi wani abu amma sun gagara daukan matsaya kwaya daya illatti ba azzan sai dai kawai suna bin zato akwai zaton da ya wuce kawai kaga fiskan mutum amma gangan jiki completely ba shi ba kuma kace shi ne launin kalan fata ba ɗaya ba girman jikin ba ɗaya ba tsawon jikin ba ɗaya ba kuma ka tilasta kanka cewa wai tabbas shi ne ai babu bin zato da ya wuce wannan kuma a musulunci ka'ida zato baya amfanar da mutum zuwa ga fahimtar gaskiya ke sa Allah ya ce in na illa zanna wa inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a ba abin da suke bi sai zato kuma zato bai taimaka mutum ya fahimci gaskiya duk mutumin da ya rike kokonto a rayuwarsa to ba ya fahimtar gaskiya haka ne ko ba haka ba haka ne ko ba haka ba kokonto idan yayi yawa ga mutum ibn al-qayyim al-jawziya rahmatullahi alayhi yace yana iya taba hankalinsa mutum ya zama mutum mai yawan shakku da kokwanto a komai sai yayi kokwanto ba dama yayi alwala ya kammala bai tsaya kokwanton shin ta yi ko bata yi ba shin yayi hutu ko bai hutu ba idan ya tsaya sallah yana cikin kokwanto alwala ta yi ko bata yi ba ta warware ko bata warware ba kafin ya gama wannan kusa sai ka tunanin to raka'a biyu ne ko uku sai zama kokwanto akan ingancin alwalan kokwanto kan adadin raka'o'in kuma sai ya rika tunani ha shin nayi kokwanton alwala ko ban yi kokwanto ba sai wannan ma ya koma kokwanto ita kanta kokwanton warwarewan alwalan da shi ma zama kokwanto to idan yayi yawa ibn al-qayyim al-jawziyya rahmatullahi yake cewa yana iya taba hankali saboda shi kokwanto ba ilimi bane zato da kake yawan yi kana shakku kana zato ba ilimi bane kawai yana baka wani element ne na aji a nemi ilimin amma shi bai zama ilimi da kansa da wannan malaman hadisi da suke da dukka da kuma mutaba'a na ilimin hadisi suka ce dukkan hadisi da yake da'ifi bai halatta a kafa hujja da shi ba me dalili suka ce hadisi mai rauni zato ne shine ana kokonton shin annabi ya fada ko bai fada ba sallallahu alaihi wasallam wannan kokonton da kake ya fada ko bai fada ba tunda iya da rauni babu tabbaci suka ce sai a hakura da shi a nemi ingantacce saboda ingantacce shine ilimi kuma shine yaqini amma azzannu wannan ba ilimi ne tabbatacce ba mafhum tsayyib da suna bin zan ne Allah ya ce wa ma qataluhu yaqina a cikin magana ne yaqini ba su kashe shi ba ibnu abbas na cewa wa ma qatalu zannahum yaqinan wannan zaton da suke yi ba su kashe shi ba balle da musu yaqini haka ibn abbas ke fassarawa suna zato suna ta kokonto a ciki shin isa ne ko ba isa ba shin dan allah ne ko kuma allah ne shi kansa ko kuma ɗaya ukun allah ne sai ce wannan zaton nasu ba su kashe shi ba inda sun kashe zato da sun samu yaƙini to zaton nan iya tare da su har a yanzu wannan yasa babu dama duk karancin ilimin ka qur'ani da sanin takaddun injila ka samu mutum da yake ba musulmi ba da ya imani da attaura ko injila ka yi magana da shi face ka samar kokonto tun daga lokacin sai zama addininsu su akan zato ne babu ilimi tabbatacce za a yi ta kokonto ne idan mutum ya zo shiga addini masu sai rasa wanne zai dauka yanzu kaga dai qur'anin mu nan shi ɗaya ne duk inda ka zaga a duniya qur'ani ɗaya ne tsakanin musulmai na hakika qur'ani ɗaya ne amma su idan ka ɗauki nasu sai ga akwai version kaza akwai version kaza akwai version kaza a wancan version nan akwai sura kaza a wancan kuma akwai ƙarin sura biyar a wancan kuma akwai ragin sura bakwai ayoyin ma sun saba da juna wasu ayoyin an cire su an watsar da su an ce ba daidai bane wasu kuma sun ce ba mu yadda ba sai an bar su shi na wani ya cire ya watsar da wasu ya rike nasa wancan kuma ya ce shi sai an bar su a ciki ya rike kayansa wani ya ce akwai kurakure ayi kwaskwari ma wani ya ce shi bai da kwaskwar nasa ba ya rike wannan sai sa littafin da ke hannunsu ba iri ɗaya ba ne. ke sa kana kiran labin sai a ce wanne daga ciki saboda bashin ne suna nan sun fi kala goma kuma kowanne girmansa daban adadinsa daban sakon da ke ciki ya canja wannan sai da har a yanzu tushen abin da suka rike na addinin shi kansa ya koma zato babu tabbas a littafin ba su ittifaki wanne ne littafin su wanne ne ba nasu ba mafhum tayyib da haka Allah ya ce wa ma qataluhu yaqina ai wa ma qatalu dhannahum yaqina ba su kashe wannan zaton nasu ya waye gari ya zama sun samu yaqini ba don haka addinin su tun daga lokacin a cikin zato ake sa daga ka sami addinin kace ka littafin in ya kawo sai ka ce masa bude waje kaza kana bude masa aya ɗaya littafin sai fara shiga rudani sai daga ce maka ha ah, yana mamaki a littafin sa akwai wannan sabon akwai bayanin annabi muhammad zai zo shi akwai bayanin cewa wani ba allah bane akwai bayanin a ce wani ba dan allah bane sai ka ɗauki littafin dukkan littafin kalmar trinity da aka gina addini a kanta kalmar gaba ɗaya babu ita a cikin littafin gaba ɗayansa me dalili kaga kuma an rike ta ya zama mai shine zato sunan da suke kiran kansu da harshen turanci babu sunan a cikin littafin nasu gaba daya shi kansa sunan addinin nasu bai fito a cikin littafin ba to akwai zaton da ya wuce wannan ba ka da sunan addinin ka ciki abin da ka rike shine ka'idar aqidar ka na Allah uku ne babu shi gaba daya a cikin sabon littafin to kaga ya zama zato kenan na'am don haka Allah ya ce bai kashe shi ba mai Allah ya yi da shi bal rafa'ahu Allah ilayhi وكان الله عزيزا حكيما بل رفعه الله إليه باهك بني الله يدقى شزوى قريشني ne. Wakanallahu Allah ya kasance azizan mabuwayi hakima kuma wanda yake mai hikima a cikin hukuncinsa a nan Allah ya bayyana mana cewa ya ɗauka isa ne bal rafa'ahu Allahu ilaihi Allah ya ɗaga shi zuwa gare shi kalmar bal ya kora magana su ta baya ne rafa'ahu ya daga shi idan aka ce an daga mutum a bangaro sansani ko kuma jiha guda shida da muke da su akwai gabar da yamma kudu da arewa akwai sama da ƙasa in an ce an daga shi zuwa gare shi ina aka daga abu ya zama sama aka daga yanzu akwai da za ka yi abu yana kan bishiya ka jawo shi ƙasa kuma ka ce bal rafa'atuhu ilayya aya ko ne yare a duniya bai yi ba ba zai taba yiwa ka jawo abu kasa kuma ka ce na daga shi zuwa gare ne ba a taban haka ba ba za ka taba jan abu kudu ko arewa ko gabar ko ma ka ce ka yi daga shi ba duk abin da aka ce rafa'a ya zama mai sama kuma ya ce bal rafa'a kullahu ilaihi Allah daga zuwa gare shi shi Allah ya zama ina Allah yake ya zama Allah yana sama wannan na daga cikin jerin gwanan ayoyin da ke tabbatar mana cewa Allah subhanahu wata'ala yana sama amma da iliminsa da kudurarsa da ikonsa da buwayarsa na ko'ina da ko'ina babu inda babu ilimin Allah subhanahu wata'ala amma kaskanci ne da walaganci ga ce Allah yana ko'ina kenan yana cikin matsayin gidanka a'udhu billahi wannan bai yi ba akwai wuraren da ya fi karfin ka ce Allah na ciki amma ilimin ba yana cikin masayin amma ba shi ba da zatin sai yake wurin ba don haka Allah ya ce bal rafa'ahu Allah ilai Allah ya daga Isa alaihi salam zuwa gare shi don haka Allah bai kashe shi ba har yanzu Isa alaihi salam ya rayu a ma babu laifi ka dauko yar uwar ayin a cikin Ali Imrana إذ قال الله ya isa. نطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون جزاكم الله خيرا الله يجي إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة inni mutawaffika Allah subhanahu wataala yace ni mutawaffika da me ake nufi a wurin nan tafsirin mujahid bin jabbar rahimahullah mafi inganci mutawaffika shine ba zan ɗauki rayuwarka ba sai dai zan sa ka yi bacci saboda asalin kalmar tawaffa iya ɗaukan mutuwa yana iya ɗaukan bacci allahu ya tawaffa al'amfus hina mautiha wallati lam tamut fi manahmiha Allah yana ɗaukar rayukan mutane lokacin mutuwarsu wanda ba su mutu ba kuma ya tawaffahum a lokacin baccinsu ke kenan ka'ida ana daukar ran mutum idan yayi bacci a shari'a kisa manzo Allah ya farka sai ya ce alhamdulillah alladhi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dhikrihi na gode wa Allah da ya dawo mun da raina don haka Allah zai sanya wa Isa alayhi salam bacci wa rafi'uka ilayya zan daga ka zuwa gare ni wanda ya kara tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala zai daga Isa zuwa ga sama kuma ce zuwa gare shi ga ayoyi da dama ilaihi yasadul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u ko kuma ya na rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'maruna banda kuma an rahamanu alal ashistawa da kake da su da dama a cikin Qur'ani ba za su gaza guda bakwai da ke ishara ga Allah yana sama ba mafu tayyib kula ga wannan sai ce zai daga Isa alayhi salam zuwa gare shi waja'ilul ladina tabauka fawqa alladina kafaru ila yawmil qiyama wadanda suka bi ka zan sa su zama sama da wanda suka kafirce maka har gobe kiyama zaka sai Allah ya daga Isa alaihi salam zuwa gare shi hadisi ingantacce riwayar Muslim rahmatullahi alai da wasu malamai ya tabbatar da cewa Isa alaihi salam zai dawo a lokacin da zai dawo shine lokacin da dajjal ya bayyana da hadisin Bukhari yace sharru ghaibin yuntazar mafi girman sharri da ake ake jira kenan zuwan dajjal annabi ya ce ma na khalqi adam ila qiyamis sa'a amrun akbaru min al-masih dajjal tun daga halittar baban mu adam zuwa tashin kiyama babu wata fitina da bala'i da tashin hankali da ke fuskantar al'umma irin zuwan dajjal ba abun da ya kai wannan zai zo kwana arba'in kwanansa na farko kamar shekara kwanansa na biyu kamar me kamar wata kwana na uku kamar sati sauran kwanaki 37 kamar kwanakinmu a wannan kwanaki da zai Allah ne kadai ya san jama'a da zai sa su yi ridda isa alaihi salam hadith ne ce shi zai dawo su yi keniya da mahadi mahadi original din ba na cewa ba da ahalus sunna sun yadda akwai mahadi zai zo shi a lokacin sai su yi keniya da isa su halakar da dujan isa alaihi salam zai sauko ne ta wajen kasar palestine zai zo ne a akan fukafukin mala'iku haka zai sauko wajen wata manara bai ba haka mazon Allah ya bayyana idan ya zo zai nemi da ya halaka shi waɗanda suka ce shi Allah ne zai yaƙe su waɗanda suka tsaye da alamun gicewa na cross duk inda ya zai ce a karya shi bai yadda shi ba a karya wannan zai sanya musu jiziya a lokacin jaffal kalam zai zo isa ne sai ya nuna shi ba Allah ba ne wanda ya rike shi a matsayin Allah jahilci ne ko son ya sa yayi wannan amma babu sakon da shi ya bayyana cewa shi Allah ne mafhum za ka bal rafa'ahu Allah ilai da suka shiga halaka shi sai Allah ya dauke shi zuwa gare shi da haka isa alayhi salam ya tafi wurin allah subhanahu wataala amma allah bai ɗauke ransa na mutuwa ba in ka ce yayi bacci to kana da magabaci amma in ka ce an dauke ransa a jikinsa to ba abin da ke tabbatar da haka a qur'anance kuma ko a littafin su babu abin da yake kai sai yake tabbatar da haka maganganu ne kawai na soki burutu amma in ka duba duk dalilan da suke bayarwa a matsayin cewa an gice isa alayhi salam ko a littafin su bai tabbata ba sai dai watakila idan kai baka fahimta ba ko kuma wanda ya zo din da abu ya maka wayo amma in ba haka babu dalili mafhum tayyib wa kana Allah Allah ya kasance azizan mabuwayi ne kuma hakima wanda yake da hikima a cikin hukunci da yake subhanahu wa ta'ala Allah sai ce mai wa in min ahlil kitabi illa la yu'minan bihi qabla mawtihi hmm. wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida wa min ahlil kitabi babu wani daya daga cikin alyahudu wa nasara illa wa in min ahalil kitabi babu ɗaya daga cikin alyahudu wan nasara illa la yu'minanna bihi qabla mautihi face yayi imani da Isa tabbas alai ga Isa tabbas qabla mawtihi gabanin mutuwarsa wa yawmal qiyamati ranar qiyama yakunu zai kasance alaihim akan shahida yana mai shaida da cewa shi ƙarya suka masa wa in min kitabi babu ɗaya daga cikin dukkan yahudawa ko nasara illa face la yu'minan bihi lamul qasam da nuna taukid wallahi face zai yi imani bihi shine bi isa alaihi salam akan isa annabi ne manzo ne kuma bawan allah ne bihi fassara na biyu kuma shine bi annahu ma qutil da cewa ba a kashe shi ba zai amince da ba a kashe isa ba kuma zai amince da cewa isa bawa ne manzo ne na allah shi ba dan allah bane ko shi ba allah bane kabila mauti shi fasara biyu tafsirin farko shine kabila mauti isa alayhi salam time da zai dawo don in ya dawo din zai rasu amma a yanzu bai rasu ba saboda kullu nafsin za'iqatul maut na biyu kuma ayi kabila mautil yahudi awin nasara idan ka dauki tafsirin farko shine za su yi imani da shi kabila mauti gabanin in sai koma ga Allah ya rasu shine time da zai dawo ya kashe dujal ya sanya musu jiziya ya samu cross a ko'ina yake ya karya ya sa a karya na gama nan sai ce isa mun amince kai ba allah ba ne a lokacin kuma allah subhanahu wata'ala ba zai karbi tubansu ba saboda akwai lokacin da ake kulle kofar tuba shine yau mai ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw imani fi imaniha khaira a wannan lokaci idan ashratu sa al-kubra manya manyan alamomin tashin kiyama suka fara bayyana ko mutum ya tuba Allah ba zai karba ba shine kamar rana ta fito ta inda take faduwa saukowar isa alaihi salam fitan dajjal zuwan dabba da kewa mutane magana waɗannan manyan ashiratu sa'a malamai suka ce in suka tabbata qur'ani ya tabbatar a lokacin ba a karban tuba zaka duk wanda zai tuba ga Allah daga zanubansa yanzu yake da lokacin yi amma idan waɗannan ayoyi suka fara bayyana ko mutum ya ce astaghfirullah bai da amfani ko da mutum ya zauna ya tuba zuwa ga Allah an riga an kulle kofar tuba Allah ba zai karba ba to haka na farko suka ce illa la yu'minan bihi qabla mautihi ai gabanin isan ya dawo ya kashe dujal bayan lokaci ya koma zuwa ga Allah in ya dawo suna imani da shi amma an tun kofar tuba Allah ba zai karbi tuban su ba yanzu ne ya dace su tuba to haka duk mai cewa Allah uku ne ko babu Allah yana da yanzu ya tuba amma gaba ko ya tuba Allah baya so na biyu illa la yu'minan bihi qabla mautihi shine gabanin mutuwar shi ba yahude ko ba nasara wannan shine tafsirin muqatil rahmatullahi alai shi kuma yace abinda wannan ke ishara idan ba yahude ko ba nasara ya zo mutuwa lokacin da ya yanke tsammani da duniya an zo za a tatsa ransa yadda ake tatsa rai wannan zi'ati gharqa ana tatsan ran nan yana samun imani ya amince da cewa lalle tabbas isa ba Allah bane isa ba dan allah ba ne isa annabi ne manzo kuma bawan allah yana kuma amincewa cewa an kashe isa zufi ta malla ne ba a kashe shi ba amma a lokacin ko ya yi imanin allah ba zai karba ba saboda irin tuban fir'auna ne walaysa at-taubatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'ati وليست na للذين a السيئات hatta الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما الله يتي وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت kala inni tubtu al'ana babu tuba ga waɗanda ya amaluna sayyi'ati suke yin mugunyan aiki ayyuka masu muni na kafirci hatta idza hadara ahadahumul mautu sai mutuwa ta zo wa ɗayansu kala sai ce inni tubutul ana ni yanzu na tuba Allah ya ce wannan tuban bata yi ba ai fir'auna da kansa da ya ga bala'i ai ya tuba duba da irin kafircin fir'auna ma alimtu lakum min ilahin gairi daga baya da ya sassauto ya ce ana rabu kuma ala duk da wannan kafirci Allah ya ce hatta idza adraka hulgara ku kala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin Allah ya ce al'ana wa qad ta qabl wa kunta minar mufsidina a lokacin Allah bai karba ba to daga ko da ba yahude ko ba nasare dab da mutuwa din ana sa sai ya ce ya Allah na yi imani isa annabi ne manzo ba dan Allah bane? Allah ba zai karbi wannan ba kisa hadithin tirmidhi rahimahullah ke cewa inna Allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargir Allah yana karban tubar bawa tubansa matukar bawan bai zo gargara ba idan bawa bai zo gargara ba Allah subhanahu wata'ala yana karban tubansa mafhum tayyib don haka Allah ke cewa za su yi imani da isa gabanin kowanne ɗaya a cikin su ya mutu in ana tazaransa zai yi imani da isa amma imanin bai da amfani don Allah ba zai karba ba wa yawmal qiyamati kuma a ranar kiyama yakunu alaikum shahida isan shi zai zo ya rika shaida a su cewa shi bai ce su bauta masa ba shi bai ce shi Allah bane shi bai ce shi dan Allah bane kuma shi bai ce ɗayan uku bane a'a shi ya ce kawai shi bawan Allah ne manzon Allah ne don Allah zai tambayi Isa alaihi salam a ranar kiyama ya ce masa me wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryam a أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن لقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب وهل شاهد وإذ قال الله يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله Allah zai tambayi sai ce kai ne ka ce wa mutane su rike ka da mamarka a matsayin Allah koma bayana isa zai ce subhana sarki ya tabbata gare ka ma kuna li ana kula ma laisa li bihi haqqun ko ya Allah bai dace na fada abinda bani da haƙƙi a ciki ba in kuntu ku faqad alimta ya Allah in har na fada kai ka sani ta'lamu ma fi nafsi wala la a'lamu ma fi nafsika Allah ka san abin da ke raina ban san me ke tare da kai ba innaka anta allamul ghuyub ya Allah kai ne masanin ilimin gaibi iyaka na sani ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum ban gaya musu komai ba sai abin da ka gaya mini shine ni da su mu bauta wa Allah da ya halicce mu shi kadai wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim kuma ya Allah ni ne shaida a kansu lokacin ina cikin su lokacin da ka dauke ni zuwa gare ka Allah kai ne mai kula da su ba ni ba don haka wannan soki burutsu don an kirkiro bayan isa alaihi salam ne shi a lokacin sama ba su yi waɗannan irin ƙarere ba daga baya ne aka yi ta kirkirowa cewa isa alaihi salam dan Allah ne a'a kaza da kaza ne amma isa a lokacin sa Allah wata wataala ba shi ikon ya faɗi wannan wannan Allah yana gaya mana fa abin da zai faru ne nan gaba fil mustaqbal za a tambayi isa alaihi salam kai ka gaya musu ya ce Allah ne ban faɗa ba shine nan ya ce a yakunu alaihim shahida zai zo ya shaida a kansu cewa ƙarya suka mar sun marzuki ta malle ne kawai sun ginu akan abin da shi bai koya musu ba don haka mu tabbatar da cewa annabawan Allah dukkaninsu da sako ɗaya suka zo shine a bauta wa Allah a nisanci bauta wa dagutu mafhum da haka wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida na'am fa minan ladina min harramna طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا الله يتقبل بينا من تور كي da sabonsa da ainihin yahudu suke yi a wani wuri mahada nasara ya ce fa bi zulmin saboda zaluncinsu minan ladina hadu daga wanda suke batatu suka shirya suka samu shirya suka tuba kenan ko Harramna alaihim saboda wannan karya dokokinmu da suke da sabonmu Allah ya ce harramna muka haramta alaihim akan su tayyibat dada dan ababe masu ɗanɗano uhillat lahum wanda da an halattar musu wa bisaddihim an sabilillahi kathira kuma saboda laifin da suke na suna hana mutane bin hanyar Allah subhanahu wataala sun kai makura wajen blokin mutane hana mutane su imani da Allah subhanahu wataala anan Allah yana ci gaba da bamu labarin irin taurin kan yahudu sabon allan yahudu wuce gona da irin yahudu a wani wuri tare da annasara ya ce fa bi zulmin saboda zaluncinsu kalmar zulmu shine wazu ushe fi gairi muhallihi ka dauki wani abu kasa a gurbin da ba nasa ba musulunci ka yi zalunci duk gangantan kuskure da kai zalunci ne kololuwar zalunci kuma shine shirka alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al Amru, wa hum muhtaduna tun daga karamin laifi har zuwa babba gaba daya na shirka babu laifin da su yahudu ba su yi ba shi yasa kawai Allah ce fa bi zulmin sun yi kananan laifuka kuma sun yi manyan laifuka min alladhina hadu daga waɗanda suka tuba su al yahudu bayan sun tuba daga laifinsu kuma suka ƙara yin zalunci sai ya ce haramna alaihim tayyibatin sai muka haramtar musu da ababen da da halal ne da suka wuce iyaka suka saba mana sai muna ɗauko ababen da suke halal gare su yanzu muna haramtar musu abin da mun san suna so suna jin daɗi sai Allah ya haramtar musu to ababe da dama da suke halal wa yahudu daga baya Allah ya haramtar musu a cikin Qur'ani aran ma akwai ayar ba laifi ka duba ko da cikin suratul an'am aya ta 146 wa alal ladina hadu wa hadu harramna kulli ومن البقر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم أو الحوايا أو ما اختلط بعظم wa alal ladina hadu harramna kulli dhi dhufurin ga waɗanda suka tuba su yahudu dalilin sun saba mana inji Allah ya ce mun haramta musu dukkan wata dabba mai akaifa wato irin halittu irin raƙumi yahudawa asali suna son naman raƙumi Allah daga raujin sai ce cin raƙumi haramun ne gare su saboda me sun wuce iyaka da saba wa Allah so a duk inda suka yi sabon Allah sai a haramta musu wani abu wa min al-baqari wal ghanami harramna alaihim kuma. ga kaman shanu da tumaki Allah ya ce mun haramta musu hatta kitsan su suna son kitsan dabbobi sai Allah ya ce wannan ma haramun ne gare su wa min al-baqari wal ghanami harramna alaihim kuma aw al-hawaya aw ma ikhtalata bi azmin Allah ya ce kuma haka mun haramta musu abin da yake cikin dabbobi din ko kuma wanda ya hadu da kashi in akwai kitse a jikin kashi waɗannan Allah ya ce mun haramta musu shine wa alal ladina hadu harramna kulli dhufrin wa min al baqari wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma aw al hawaya aw ma ikhtalata bi admin sai ce zalika jazainahum bi baghihim wa inna la sadiquna mun saka musu wannan ne saboda baghi ketar iyakan da suke Allah ya ce lalle mu masu gaskiya ne ragumi duka aka haramta musu amma jikin tinkiya ko tumaki da shanu wani bangare Allah ya haramta musu banda wani kuma sai aka duba ababen da suke so sai aka ce haramun ne wanda bai dame su ba sai aka bari a halal ne kaman kai ne ka gama shirin buɗe baki an kawo maka farfesun zabi an ajiye hmm, gaji wani gardi an kawo maka abin sha na sha'awa duk da kake bukata masu sanyi 'ya'yan gidatuwa an tara Mafu. an tara maka shi a gefe ga su apple nan a wurin ga abarba da kake so a wurin kenan ga irin su kankana da kake so duk an yanka komai an yi ga fefe su ban ajiye maka a gefe sai aka ajiye maka goruba kana dab da za a buɗe baki za ka ce to ban dafa wannan naman da ya ita ta wannan goruban nan ne shi halal gare ka ka ga buɗe baki da goruba ai da magana a ciki ta ina za ka fara kai kana ga nama ka gama shiri kana jira kawai a kira sallah ka ji malam zakiru ya kira ka yi bismillah ka bude aiki za ka ce to <laughs> ustazu banda wannan naman banda yan tuwa na amma dai goru nan wannan shi ba damuwa ka iya aiki da shi ga wanda ya maka wani bai nemi zaman lafiya ba ai daman da ka zo wurin kai da ka ga goruba ma yi za ka mai da ita duk yadda kake hada department a cikin ka kake bude bangare daban-daban babu inda ka ware wa goruba a duk lissafin ka babu to shine irin abin da Allah ya wa yahudu shine yace fa bi zulmi min alladhina hadu haramna alaihim tayyibatin ababe masu dadin da suke so shine tayyibat wanda kowa yana so wai son kowa kin wanda ya rasa abin nan son kowa ko ina kin wanda ya rasa shine kowa yana kauna sai Allah ya ware wannan sai ce to haramun ne gare su uhillat lahum wanda da halal ne gare su amma saboda tawayen da suka yi wa Allah sai aka haramtar wa bi saddihim an sabilillahi kafiran kuma tsarin laifin su shine suna saddu suna tara mutane daga tafarkin Allah da yawa duk wanda ke son imani da Allah sai su ce masa ba haka bane karka yadda ka musulunta kuma abin takaici Qur'ani ya bayyana nasara su jahilai ne amma yahudu masu ilimi ne shine wai ga sani ga shagala to su yahudu sun san gaskiya kisa Allah ya ce wa jahadu biha ta anfusuhum zulmar wa uluwa kuma dukkan siffofin fiyayyen halitta sun karanta a cikin attaura sun karanta cikin old testament tun daga deuteronomy 18:18 book of isaiah chapter 29 verse 12 duka waɗannan sun karanta sun yana da yaƙinin akwai annabin ƙarshen zamani ya zo sun karyata sun samu yaƙinin allah zai turo isa alayhi salam ya zo sun karyata shi shi yasa su abin da suke da ilimi suke shi yasa babban laifi ne mutum bayan ya kafa cewa Allah kuma ya yi saddu ya hana mutane kuma imani da Allah shine wa bisaddihim an sabilillahi kafiran suna saddu suna hana mutane shiga addinin Allah da yawa haka suke hana su wasu a halaka su wasu a kashe su wasu a tsoratar da su wasu su tambayi gaskiya sun san gaskiyar su ce kai ko babu wani abin da aka ce mana wani isa ko Muhammad zai zo wannan duk zuki ta malla ne amma kuma su sun san annabawan Allah ne manzanni suna da yakinin Allah ya ce zai aiko su amma sun karyata shine wa saddikin an sabilillahi kafira suna saddu daga tafarkin Allah ci gaba da laifin su Kur'ani ya ce riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil hmm. wa a'tadna lil kafirin minhum adhaban alima Allah yace wa akhdhimur riba da kuma karɓar riba da suke yi wa kadinuhu anhu wanda an riga an hana su karɓa. wa aklihim amwalan nasu bil batil da kuma cin dukiyoyin mutane da suke yi da barna wa a'tadna lil kafirin Allah yace mun tanzara wa kafirai minhum daga cikin su azaban azaba alima wanda yake mai radadi daga cikin laifin yahudu Allah yace wa akhdhihim riba mutane ne masu karban riba riba kuma tun daga farkon duniya annabawan da Allah ya turo babu wata al'ummar da Allah ya halartar mata da cin riba wanda daga cikinsu akwai interest na banki wanda yake asali yujiri ne amma sai a ce interest saboda wayan shaidan sai duba abin da Allah ya haramtar muku sai ya canja masa suna sai ya mayar muku da shi halal an an ce interest ai kowa yana da interest balarabe sai ce fa'ida ko wanda bai san fa'ida a rayuwa wannan kazin da muke fa muna daukar fa'idan qur'ani ne amma sai ya ce fa'ida bahaushe ya ce wai kudin ruwa maimakon ya ce kawai kudin haramu amma sai ya ce kudin ruwa to yahudu sun yi wannan wayo suna cin riba cin riba fitina ne akan al'amarin riba ne Allah ya ce da masu cin riba su yi shirin yaƙi da Allah ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minina fa in lam taf'alu fa adhanu bi harbin min Allah wa rasulih fa in tubtum falakum ru'us amwalikum masu cin riba ne Allah yake bayani la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba Allah ya halartar da kasuwanci kuma ya haramta riba mafhum tayyib kula ga wannan riba haramun ne amma shaidan yana mana wayo yana ta shigo mana da ita mutum ya je ajiye kuɗi a banki a kara masa ya ci wani shi da kansa zai je rika wa bankin kudin riba ya je ya karbi loan a ba wa ma'aikata mashin ko motoci ko kayan sawa a rika ƙara kudi daga lokaci zuwa lokaci ko a ce ciniki kudi hannu kaza naira dubu goma bashi naira dubu goma sha ɗaya wannan duka haramun ne shine bai a tainifi bai ake wanda manzon Allah san sama ya hana ko a tura mutum credit a wayansa na naira casa'in sai a ce kuma ana bin bashin naira ɗari wannan duka haramun ne cikin magana mafi inganci babu wani dabarbaru babu raba ɗaya biyu wani al'amari ne da mun san yadda ake yin sa addinin musulunci bai amince da shi ba al'amarin riba hadisi ingantacce manzon Allah cewa la'ana rasulullah akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidaihi hum sawa'un Allah ya tsine mai cin riba wata riwaya manzon Allah ya tsine mai cin riba ya tsine mai bada riba ya tsinewa mai rubuta riba ya tsinewa mai masu shaidar riba a riwayar tirmizi ya ce dukkan matsayin su daya wurin allah allah ya tsine musu wata riwaya manzon allah ya ce ya tsine musu banda wannan daga cikin mafi girman laifin riba manzon allah cewa riba salatatun wasa ba'una baban aisaruha ayyan kahar rajul ummaku. riba na da kofa saba'in da yankai wata riwaya saba'in da uku ya ce mafi kankantar laifin riba mafi kankantar laifin riba shine mutum ya auri mamarsa a matsayin matarsa wannan shine karamin laifin riban ana kwatanta maka shi da hankalinka shine mutum ya mai da mamarsa matarsa shine mafi gangantar laifin riba amma duk da haka mutane yanzu ana ta kokarin aga an samu bankin musulunci mutum nawa ya dame shi free interest ga suna ana ta buɗe jaiz na wasu je suka buɗe account a ciki mutane sun zama addicted to inda za su ba da riba ko za a ba su tun ana kyaman abin har jiki ya riga ya bi wajibi ne duk inda aka ce ga bankin da bayi da riba to shi ya dace musulmi ya je shi matukar akwai shi a inda yake to wannan shi ne ka'ida idan babu to anan ne malamai ke iya ganin shin akwai uzuri ko babu to in akwai kuma babu maganan wani uzuri da ya saura gare ka ko gare shi ko gare su magana ta riga ta kare yanzu akwai bankunan da suke musulmai su ma wayo bankin asalin sa na riba ne wai sai a ce an buɗe window shi ba bankin na riba ne amma wai saboda a yi wa musulmai shigo shigo ba zurbi wai sai a ce an yi wani window sai a zo a ce wai shigo nan wurin shi babu interest amma asalin bankin na riba ne wannan magana mafi inganci shi ma riba ne ba maganan wani window in za ka bude mana kofa ka ce ba riba mu shiga ta kofa amma duk inda ka shiga ta window al'amari ya lalace kuma ka ce shigo gidanka kuma ka bude mu window ka ce shigo ta window ai baka nemi zauna lafiya ba abokin ka ya gayyace ka bude baki da kan je goma sai ce ba sai nan ba za ko ta bayan bude ma window ka shigo ya ne mai zauna lafiya wanda ya ce ka shiga ta za ka yi ai sai ka juya to kai ka zo ka an ce maka wai an bude maka window a bude mun window ina neman kofa da ka bude mun window to kofa buɗaɗɗiya shi ne je ka bankin da babu riba a cikinsa shi yasa irin kasashe da suke da tsari na addini irin saudi arabia sun more duk inda ka je ga irin bankun rajifi ba abin da ya hada ka da riba kwata-kwata a rayuwarka ka huta ka je ka sa kuɗin ka kadi ba abin da hada ka illon aka baka babu riba babu interest kawai lokacin da ka samu ka dawo da shi irin wannan tsari muke bukata muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yawaita mana irin Jaiz Bank ya karo mana wasu bankuna da za a bude mana kofar da ba riba ba window ba mu duri ta kofar gaba daya innahu waliyyu zalika wal qadiru alayhi wa ala kulli shay'in qadir Allah ya samu wanye lafiya na'am suna cin riba wa ku anhu Allah ya ce an hana su cin riba wa aklihim amwalan nas bil suna cin dukiyoyin mutane da barna suwa kenan su yahudu laifin da suke kenan suna cin dukiya da barna shi yasa Allah yake ba mu labarin su da cewa samma'una lil kadhibi akaluna lisuhuti mutane ne masu yawan sauraron ƙarya ba yahude mutum ne mai son kamar ƙarya in ga ga mar gaskiya ba ku shiryawa amma in ka masa ƙarya shi ya san kai ƙarya kake kai ka san ya san kana ƙaryar amma sai ku zauna lafiya saboda ƙarya yake so ya ji dama kamar yadda ake mai da shugabanni yanzu shugaba sai ya zauna bai so ya ji gaskiya so yake ji ƙarya ya fita yawo wasu da ba su da hankali sun jefe shi wasu sun zage shi in yana zaune sai dai zo ce ranka da duk wanda muka zaga a gari wallahi kai ake yaba ba wallahi zane suka ce da za su ganka kullum a ce kana zuwa gari ma ba a abuja kake ba wallahi da sun ji dadi. duk inda na zaga a gari ban ji inda ba a faɗan alkhairi kowa zan kai yake an ce sai kai kawai inda ana tabbata har abada kai zaka tabbata shi ya san ba haka wanda zai ce ai rani haka Allah ya ni da farin jini shi ya san ƙarya ne shi mai faɗan ya san ƙarya ne shi ma ya san ƙaryan ne don ya san ba son su ake yin ba amma sai a zauna a yi taiwa juna ƙarya kuma sai a yadda da ƙarya da mai ƙaryan da mai sauraron kowa san ƙarya ne kuma sai a ginu akan rayuwa ta ƙarya a rayu akan ƙarya a yaudari juna to haka yahudu suke maƙaryata ne kuma suna son ka musu ƙarya ke za ce samma'una lil kadibi kuma akaluna lis suhuti ne shine dukkan dukiyar haramun riba na ciki haka suke so da suke wannan laifi malaman su ba su hana su ba sai Allah ya zargi malaman su yace laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul isma wa akalihim suhud labisa ma kanu yafaluna me yasa malaman su rabbaniyai da ahbariyai sune ne malaman yahudu wannan fara me yasa ba su hana su cin haramun ba da wannan Allah yake bayyana mana Qur'ani duk al'ummar da ta lalace amana ce sai malamai sun yi wa'azi su gyara ta in ba su yi ba to malamai su ne zargi a wurin Allah subhanahu wataala lokacin da karu ne fito fa kharaja ala qaumihi fi zinati Allah ya ce qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu la zuhaddin alim sai Allah ya ce wa qala alladhina utul ilma wa ilakum thawabullahi khairul liman amana hakkin malamai ne su yi wa'azi akan barna Allah ya ba mu ikon kiyaye amana wa atadna mun yi tanadi lil kafirin ga kafirai minhum a cikin su azaban azaba alima mai radadi na'am لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما ce lakinin rasikhuna fil ilmi minhum waɗanda suke da ƙoshi na ilimi suka kafu a cikin ilimi a cikin al-yahudu nasara su abdullahi bin salam su salman al-farisi su sa'ad bin ka'ab su usayd bin ka'ab waɗannan su suka koshi da ilimi wal mu'minuna da kuma mu'mini a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar Umar Uthman Ali radiyallahu anhum da sauransu yu'minuna suna imani bima unzila ilayka da abin da aka saukar gare ka manzon Allah na Qur'ani wa ma unzila min qablika da abin da aka saukar gabanninka at-taura injila zabura sufi ibrahima duk sun yi imani da su wal muqimina salata ai wa bil muqimina salata suna masu imani da waɗanda suke tsaye da sallah masu muminai saboda cikin attaura injila da Ƙur'ani duka an karantar da sallah wal mu'tuna zakata suna masu imani da masu ba da zakka mafhum wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir sun yi imani da Allah da kuma gobe kiyama suna masu imani kenan da Allah da gobe kiyama ulaika yace masu wannan sifa sanu'tihim zamu ba su ajran azima lada mai girma wanda yake tabbatar mana ba dukkan yahudu suka lalace ba akwai wanda sun musulunta su abdullahi ibn salam su salman al-farisi radiyallahu anhum a cikin al-yahudu wannan sarar suke duka su asad ibn ka'ab su usayd ibn ka'ab duka wannan sun yi imani da Allah subhanahu wataala wanda qur'ani ya ce ma ladan su Allah yana ninka musu biyu ne saboda sun bi littafin su sun bi qur'ani da haka su suna samun double ne a lada su da haka waɗannan Allah ya ce zai ba su lada mai girma adalcin qur'ani kenan sai ya toge su a cikin waɗanda suke batattu shi yasa duk inda za mu yi magana ko mutum ɗaya ne a cikin gari yake na kwarai sai mu toge shi kada mu yi musu gaba ɗaya dukan 'ya'yan kaɗanya dole mu ce akwai bayin Allah a ciki ko da 'yan kaɗan ne subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala alam hadha huwa ma billahi tawfiq alhamdulillah kun saurari fassarar karatun alkur'ani mai girma daga bakin Sheikh Dr. Isa Alifantami wanda kamfanin Gerawa Oil Mills Najeriya Limited suka ɗauki nauyin kamukushi da fatan Allah ya saka wa kamfanin da mafificin alkhairi. Aliyu, Sufiya na alasan nake cewa mu kasance da ku gobe domin jin ci gaban karatun. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.